government has abolished all tolls on public roads and bridges. Lokacin ministan tattalin arzikin kasar Ghana Ken ofori Ata kenan yayin da yake jawabin kasafin kudin kasar na shekarar 2022 a inda yake sanar da goge shirin karban harajin titi toll levy. Matakin soke dokan karban harajin ya sanya masu fama da nakasa cikin mawuyacin hali sabida suke da alhakin karban wannan haraji na titi. Malam Rashad mai karban harajin titi a Tema da ke jihar Accra ya fada wa muryar Amurka cewa tun lokacin da gwamnati ta soke karban harajin ba ya da sana'ar yi hakan ya sa ya koma titi yana bara ni gurgure da nake aiki to yanzu matsalar na muke muna jin ciki a cikin rayuwa don ba wani sana'a sana'a da muke shi ne ake to kuma mijinta gaba ya yi wannan to ya sa yanzu muna gida ba mu Eh, matsala da yawa ya zo ne game da yara na zuwa sukuru su ya san koma baya mata ta wuce saboda rashin aiki wanda arziki da dan kula da su gida. Shugaban kungiyar masu fama da nakasa a jihar Ashanti, Mr. Steven John ya ce soke wannan harajin ya janyo matsala sosai ga nakasassu sabida 'ya'yan wasu sun daina zuwa makaranta, kazalika wasu ma sun rasa rayukansu. A biyan su suna gida suna yunwa, da yawa su waɗansu waɗanda ba su koyo aiki ba su saura suna gida waɗansu sun kuma kan hanya suna rokon kuɗi waɗansu kuma sun ciwo suna kwance wasu sun mutu abin da ya gaskiya ya ka damuwa sosai inda da muke muna so mu sanitize eh, disability front nan ya zuwa ya kama kama muna koma baya kuma kenan bamu da karfin fada da su roko ne muna rokon su kaman ba mu gani amfanin cire wannan butu ba yasa muna rokon su su koma su restore wannan aiki. Domin sanin kowane mataki ne gwamnati ke ɗauka akan masu fama da nakasa a ƙasar. na tuntubi shugaban ƙungiyar nasara mai fafatukan nema wa jam'iyyar farin jini a musulunan musulmi a Ghana wato National Nasara Coordinator Abdul Aziz Haruna Futa a inda yake cewa gwamnatin jam'iyyar NPP ce kadai da ta mai da hankali gurin taimakon masu fama da nakasa. Government ga create a lot of opportunity for disability ba road to kan road to kare ba suke aiki ba in ka duba for example akwai uh, full minister of Uti region aka ba shi ibe regional minister kamar kan da hausawa ke fadiwa shi kuma gurgu ne abin da yake akwai ne ba tubutu nan kadai ne aikin da aka ba 'yan uwayenmu guragu da suke wannan aiki ba amma akwai ma'aikata dai wanda aka sa su ciki gwamnati dai ta ce ta ɗau wannan matakin karban harajin titi ne sabida kuɗaɗen shiga da take samu sakamakon wannan harajin bai ta taka kara karya ba hamza adam muryar amurka a Kumasi, Ghana.